A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. a yau ma cikin yardar Allah malam zai dora daga inda muka tsaya da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci barasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. muna nan dai bayani game da abubuwa da ya kamata mai harama da aikin hajji ya sani ko ya kiyaye domin hajjinsa ya zamo ingataci akwai abubuwa da yawa da aka ce mai haji ya kiyaye wanda za su iya jawo masa matsala idan ya riga ya shiga haramarsa da aikin haji ko ya shiga haramarsa da umara bayan mun ji abin da ya halatta da wanda ya haramta ga mai aikin haji abin da yake na gaba shine sanin rukunan aikin haji idan an ce rukuni shine abin da idan ba a yi shi ba to hajin yana cikin matsala shi yasa ma ake kiransa rukuni idan ka ji an ce rukuni a harshen larabci shine abin da kamar ginshiki ne shi yake ɗauke da abin gaba daya an ce rukunin sha'i abin da baya cika sai da shi ko rukuni shine hakikanin abu wanda juzu'insa ne an balle shi ko ba a yi shi ba wannan abin ya shiga matsala ko rukuni yana nufin juzi'in abu wanda ba zai yi ba sai da shi ko abin da ba a samunsa sai da wannan duk wannan kalmar rukuni ta ɗauki wannan ma'anonin to malamai sun ce rukunan haji guda hudu ne kowane ɗaya daga cikin hudun nan in ya samu matsala to hajin babu shi kwata-kwata ne na farko shine niyyar shiga kaga mutum bai ba ma ai bai ma shiga ibadar ba Dan haka niyyatud dukhul fi nusuki shine farko wanda duk bai riga ya yi maniyan aikin haji ba to hajin bai kullu ba saboda hadisin sayyidina umar cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa haka Laman ibn Muzin yana cewa sun hadu wato malamai sun yi ijma'i bisa cewa wanda yake nufin zai yi harama da aikin haji ko da umara idan bai yi niyya ba bai kulla wannan abin a zuciyarsa ba to hajjinsa bai ba ko da ya furta da baki wato ba furta da bakin ake duba ba tukunna mutum ya kudire abin a zuciyarsa kaga kenan wannan ya kamata alhazai su lura da wannan rukunin sosai cewa ka kudire a zuciyarka kayi niyyar shiga aikin haji kakkai la'akari da wannan abin da zaka faɗa da baki na zuciyar shine muhimmi sana'n rukuni na biyu shine tsayuwa arfa duk wanda bai tsaya a arfa ba to haji ba ta yi ba fa iza afattum min arfatin fadhkurullaha inda al-mash'aril harami saboda haka wannan alhajju arafa hadisi ya zo alhajju arafa wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya hajji yace alhajju arafa wanda ya zo filin arfa kafin alfajir ya keto a daren arfa to hajjinsa ya cika kuma yace kwanakin mi na guda uku ne wanda kuma ya gaggauta ya a kwana biyu babu laifi kaga kenan wanda bai tsayi arfa ba shi ma bai samu rukuni na biyu daga cikin rukunin aikin hajji ba annabi ya maimaita haka so uku yace alhajju arafat alhajju arafat alhajju arafat ayyamu minan salas da haka sai mutum ya dawo kenan wata shekara yau wasu ya dawo wata shekara shine malam ibn al-munzir yake cewa malamai sun yi ijma'i cewa tsayuwa arfa farilla ne wanda babu hajji ga wanda bai samu tsayuwa arfa ba wanda bai samu tsayuwa arfa ma'ana wanda bai wuni a filin arfa ko kuma a dare ma ko da da dare shiga mutukar mm. alfijir bai keto ba ko minti ɗaya samu a filin arfa da daddare kafin alfijir ya keto alfijir ya keto masa yana gurin ba matsala amma a ce sai da alfijir ya keto mm. sannan shi kuma ya keto zai shiga filin arfa mm. to ba hajin wannan shekaras isa ga ko marasa lafiya ne ake ɗaukan su a tafi da su gurin rukuni na uku shine ɗawafin ifada wato dawafin aikin haji Allah ya ce wal tawafu bil baitil atiq to ka sai an yi wannan dawafi kaga lokacin da nana Aisha ta ce mun yi haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka yi dawafi ranar babbar sallah yace sai Safiya ta yi jinin al'ada to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurinta sai nana Aisha ce ai tana jinin al'ada sai ce to tsare mu za ta yi sai Aisha ta ce ai sai da ta yi dawaful ifada tukunna sannan ne jinin al'adan ya zo mata ya ce to shi kenan ba komai wato ma'ana tunda sai da ta yi dawafi jinin ya zo ba matsala kaga da jinin ya zo ne kafin ta yi dawafi dole sai an jira ta ta gama wannan jinin ta yi dawafi sannan ne za a tafi shi annabi ce za ta tsare mu kenan a maka ma'ana ba za mu tafi da wuri ba sai mun jira ta ta gama wannan dawafin tukunna rukuni farko niyya rukuni na biyu arfa rukuni na uku dawafi to rukuni na hudu shine sa'ayi tsakanin safa da marwa to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi sa'ayi haƙiƙa Allah ya rubuta muku yin sa'ayi to haka nan kuma hadisi na Aisha take cewa hajjin mutum ba zai cika mutukar bai dawafi tsakanin Safa da Marwa ba wato dole sai an yi mutu cewa hajjin mutum ba zai cika ba ko umararsa matukar bai dawafi tsakanin Safa da Marwa ba hawa suna cewa an umarce mu ne mu yi dawafi tsakanin ɗakin Allah ba a tilasta mana sai mun yi dawafi tsakanin Safa da Marwa ba Allah ya ce inna Safa wal marwata a min sha'irillah faman hajjal baita aw mara falaju na alaihi an tsawafa bihima sai suke ganin kamar wani ya ba su dama ba sai sun yi dawafin ba aka ce a wasu ne suke gudun yi din saboda abubuwan da ake kudirewa a zamanin jahiliya na cewa ko su gumaka kai to shine suke gudun haka sai aka ce to yanzu ba wannan mutum yana iya zuwa ya je ya wannan dawafi din to kaga ashe kenan dawafin safa da marwa shine ciko na hudu na rukunan aikin haji to idan waɗannan abin guda hudu sun samu to haji ya tsaya da gindinsa duk wani abu da ba wannan ba za a iya gyara shi amma mutum bai niyya ba kwata-kwata kaga bai ma shiga ibadar ba ko kuma bai wa arfa ba kaga bai hajjin ba ko bai dawafi ba bai karan kai biyun nan waɗannan biyun baka yi su ba to in ka dawo gida haji tana nan a kanka ko ba za ka yi wani abu da ke nuna ka fita daga aikin hajji ba sai ka koma ka yi su misali mutumin da washe garin alfa kawai sai taho gida to alfarma mahaji tana kansa sai ya koma in koye wani abu kamar ya sadu da iyalansa abin ya ruguje dole kuma ya koma ya karasa sannan kuma ana bin sa bashi sai ya saki to bayan rukunai sai kuma abin da suke zama wajibi kuma ga mai hajji ya aikata su su suke bin rukunai abin da ake kira wajibi shine abin da ya tabbata akan mutum wajibi ya yi shi kuma in yayi huwa ma yusabu fa'ilu wa al iqaba tarikuhu shine abinda da ake ba mutum lada in yayi shi yadda shari'a ta ce sannan kuma wanda ya bar shi ya cancanci azaba ba dole a yi masa ba amma da ya cancanta afuwa tana iya biyo baya to sannan wajibi ne mutum ya je waɗannan abubuwa din na farko shine harama daga miƙati kaga mun ce niyya daban take da harama daga miƙati mutum ya yi daga gida kaga ya yi niya kafin ya je harami idan mutum ya ƙetare harami ya yi niya kaga duk waɗannan hajjin su ta yi sai dai wancan zai yanka to wanda ya harama akan miƙati shine ya daidai to idan mutum bai je miƙati ya ɗauko harama ba za a ce hajjin ba ta ba sai dai ya bar wajibi to tunda ya bar wajibi kaga akwai abin da ya hau kan wanda ya bar wajibi shi samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sanya miƙatin nan yace yana kan waɗanda suke yan wannan hanyar da wanda ya biyo ta wannan hanya ko da ba ɗan garin ba ne ga wanda yake nufin zai haji ko umara wajibi na biyu shine tsayuwa a filin arfa haɗi zuwa rana ta faɗi ga wanda ya tsaya da daddare wanda ya tsaya da rana wajibi ne jira har rana ta faɗi idan rana ba ta faɗi ba mutum ya fito to ya bar wajibi amma in ya tsaya ko kaka ya sauke na rukuni ya jira kuma sai rana ta faɗi yana gurin wannan kuma wajibi ne saboda haka idan mutum ya yi wancan bai wannan ba to ya yi rukuni bai wajibi ba shiga filin arfa ka tsaya ko da minti ɗaya ne shine wajibi ka kuma tsaya har rana ta faɗi wannan shi kuma wajibi ne to idan mutum ya bar wannan wajibin to shine abin nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa hadisin Jabir bai gushe ba yana tsaye har sai da rana ta faɗi wannan jijijijan ma ya tafi kaɗan har sai da aka daina gano ƙwallon ranar tukunna sannan ne yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallama eh, kuma ya ce ku kuriki ko koyi aikin hajin ku da gare ni kaga wajibi ne kenan mutum ya tsaya har ya zuwa rana ta faɗi yana wannan guri idan da rana ya shiga kuma hikimar haka shine mutum ya haɗa tsakanin dare da rana kaga in ka tsaya rana ta faɗan maka a gurin kayi rana kayi dare a gurin shine hikimar mm. to sannan na uku kwana a muzdalifa domin annabi ya kwana a muzdalifa amma muzdalifa kwana baya cikin rukunin aikin haji yana cikin wajibobin aikin haji wanda in mutum ya bari ya aikata haramun kuma akwai abin da zai biyo kansa saboda wannan haramun din da ya aikata amma ba za a ce hajjinsa ta ɓaci ba sannan wajibi na hudu kwanakin mina din nan da ake yi guda uku wanda ake kira za ayyamu tashrik kwana biyu ko uku ga wanda ya jinkirta kwana uku ga wanda ya yi abin nan kwana biyu to waɗannan kwanakin da Allah ce wazkurullah fi ayyamin ma'adudatin matta ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa suratul baqara aya ta 203 to wannan wajibi ne mutum ya waɗannan kwanakin inda mutum zai bar ɗaya daga cikin kwanakin ko ya bar su duka to ya bar wajibobi da suke kansa to wannan zai iya hawa kansa sannan abu na biyar jifa da ake yi kwanakin jifa mun san alhaji yana jefa tsakonkwani guda saba'in in ya cike kwanakinsa na farko shine goma ga wata da ake jifan jamra babba tsakowa bakwai washe gari 21 ɗaya washe garin 21 ɗaya washe garin 21 kaga ya zama 60 kenan da uku in ka hada da bakon farko ya zama saba'in. to wannan jifa din da za a yi shi ma wajibi ne alhaji ya yi wannan jifa din na waɗannan kwanakin so idan mutum bai yi wannan jifa ba to kaga ya bar wajibi wanda ya bar wajibi kuma kaga hajjinsa tana cikin matsala amma ba za a ce ta rushe gaba ɗaya ba sannan na shida aski ko kwalkwabo ko saisaye yin kwalkwabo ko saisaye wajibi ne ga wanda ya haji ko ya umara har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a cewa Allah kai gafara ga masu yin kwalkwabo suka ce da masu saisaye ya ce Allah kai gafara ga masu kwalkwabo suka ce ga masu saisaye ya ce Allah kai gafara ga masu kwalkwabo sai a uku ko na hudu ya ce da masu saisaye to kaga wannan ya nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwalkwabo da wasu daga cikin sahabbansa kuma wasu sun yi kwalkwabo wasu kuma sun yi saisaye to wannan shi ma wajibi ne ga alhaji ya kula da wannan ka'ida da aka faɗa na cewa a wajen aikin hajji wajibi ne a yi kwalkwabo kuma a saisaye. amma baya cikin rukunan da in an bar su aikin hajji ya ruguje sai dai an aikata laifin da za a yi kafara a kansa sannan akwai dawaful wada'i shine idan alhaji ya gama harkokinsa an ce jirgi zai tashi rana kaza za su taho jidda to bayan ya gama shirye-shiryensa ya je ya dawafin bankwana manzo Allah ya yi dawafin bankwana lokacin da zai fita daga maka kuma ya yi umarni a haka yace kada ɗayan ku ya fito su ya zama ƙarshen abin da ya shine ya je ɗakin Allah ya dawafi shine ake kiransa dawafin bankwana Abdullahi dan Abbas yake cewa an umarci mutane ya zama ƙarshen lamarin su shine su je su yi dawafin bankwana sai dai an yi wa mace mai jinin al'ada sauƙi ita za ta iya fita ba tare da ta yi wannan dawafin bankwana ba inda tana cikin jini to kaga waɗannan abubuwa da muka lissafa guda bakwai su ne wajibobin aikin haji wanda wajibi ne alhaji ya kiyaye su ragowar kuwa sunnoni ne kamar sanya fararen tufafi da ake na zani da mayafi ga namiji kamar talbiya tun daga ihrami har zuwa sambatar hajarar aswad a lokacin umara ko kuma haji har zuwa jifan jamratul aqaba ko kuma kwana a mina daren ranar takwas ga wata kenan yau tarwiya kwana a wannan mina yau tarwiya ko kuma wannan sauri da maza suke yi a dawafin kudumi da kuma buɗe kafaɗa duk waɗannan sunnoni ne kamar sumbatar hajar aswadi da yin azkar da addu'o'i da sauransu duk waɗannan wanda ya ba wanda daga cikin wannan sa ya cika sai dai bai kyauta ba kuma zai iya yin yanka a bakacin wannan wanda ya bar rukuni daga cikin rukunan aikin hajji ɗin nan da muka lissafa sa babu ita wanda kuma ya bar wajibi to zai iya yin yanka a bakacin wannan wajibin wanda kuma ya bar sunna daga cikin sunnoni ya rasa lada ne mai yawa amma ba za a ce sa bai yi ba to waɗannan su ne rukunan haji da wajibobin haji da sunnonin haji ita kuma umara rukunanta guda uku ne ko guda hudu na farko niyya lokacin da mutum ya zo miƙaci ya yi niyya a ransa cewa zai yi umara na biyu dawafi da ɗakin Allah na uku sa'ayi wasu kan ƙara na hudu aski da mutum zai yi na kwalkwabo ko na saisayi wasu kuma malaman kan tsaya a ukun nan cewa mutum ya yi niyya in ya dawafi ya yi sa'ayi waɗannan su ne rukunai shi hajin ba rukuni ba ne shi wajibi ne a cikin umara haka wasu kan kirga shi cikin kaga kenan rukunan umara uku ne niyya dawafi da sa'ayi askin da ake yi bayan wannan shi wannan askin wajibi ne yana cikin wajibobi da haka wajibobin umara biyu ne wajibin farko shine ɗauko niyyar umara daga wajen harami saɓanin maka da za a iya ɗaukar niyan hajji daga cikin garin maka amma umara sai an fita waje to ɗauko niyan umara daga wajen maka saboda an umarci na Aisha ta zo ta yi umara daga Tan'im hadisin Abdullahi dan Abbas cewa wannan an sanya shi ga waɗanda suka biyo ta kannan su wato suka biyo ta miƙati su tsaya su abin na sannan wajibi na biyu shine aski ko kwalkwabo ko saisaye kaga kenan abu biyar kenan uku rukunai biyu wajibi rukuni ɗaukan niyya da ɗawafi da sa'ayi sannan wajibi kuma guda biyu ɗauko umara daga wajen daga wajen haramin maka da kuma yin aski wanda ya haɗa ko kwalkwabo ko saisaye waɗannan su ne abubuwa guda biyar waɗanda suke daga cikin rukunan umara da kuma wajibobin umara to haji da umara ɗinnan su kuma suna da sunnoninsu barkatai waɗanda suke da yawa abubuwan duk da aka so a yi kamar mutum ya riga ya yanke farce mun gabatar ya aske gashin baki da gashin hammata ya aske gashin kansa da gashin hammata kafin ya shiga cikin harama da aikin haji duk wata kazanta ya kau da ita sannan na bi mutum ya wanka lokacin da zai harama da aikin haji saboda hadisin dubi na sabit sannan kuma mutum ya sa turare a jikinsa kafin ya ihrami saboda hadisin na na'isha sannan mutum ya harama cikin fararen tufafi wanda ya hada gyauto da mayafi shi ma saboda hadisin Abdullahi dan Abbas sannan mutum ya sa takalma lokacin da ya harama saboda hadisin Abdullahi dan Umar sannan na shida mutum ya zama haramarsa ko niyyarsa bayan sallar farilla ce ko kuma ya nafila wannan nafilan ko tahiyatul masjid ko sunnatul wudu'i sannan kuma mutum yayi tahmidi da tasbihi da kabbara lokacin da zai fara yin talbiya sannan takwas mutum ya furta lafazin talbiya labbaika allahumma labbaika bayan yayi harama sannan mutum ya fuskanci alkibla a lokacin da zai yi wannan sannan ya ɗaga murya kamar yadda hadisi ya zo cewa daga sa'ibu bin khallad an umarci annabi ya ɗaga muryarsa lokacin tarbiyya waɗannan ba guda goma ana so mutum ya kiyaye su haka wajen shiga maka duk da akwai tsari yanzu cewa motoci suke ɗaukan ka su kai ka ba inda kai kake niyya ba amma kai za ka shigo ana so mutum ya kwana a wajen maka ya shigo ta da asuba ko da safe sannan mutum ya yi wanka in zai shigo maka kuma ana so ya shigo maka da hantsi ko da safe ko da rana maimakon da daddare amma yanzu duk baka da zabi akan wannan saboda mota ce da tsari da kuma taraddudi kowa akwai lokacin da aka ce a ɗauko shi da aka baka da iko kasan lokacin da zaka shigo sannan an fi so mutum ya shigo maka ta samanta yanzu saman da ƙasa ma duk ba a ganewa tunda hanyar motoci ne kawai sai ta inda aka shigo da kai inda hanyar mota ya bayi zuwa harami hmm. da hanyar dawowa nan zaka ba zaka ba hanyar dawowa a matsayin mai zuwa ko mai zuwa a matsayin dawowa ba sannan zaka shiga masallacin harami ka shiga da kafar dama kana yin addu'an shiga masallaci bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma fita alayya abwa rahmatika sannan a wajen dawafi ga wanda yake mai dawaful kudumi da kuma mai kirani ya sumbaci dutse alhajar aswad ya sumbace shi da baki ana masa abu hudun muka zo kansa zami bayani ko kai sujada a kansa ko ka sumbace shi da baki ka taba shi da hannu ka sumbaci hannun ko kuma ka daga masa hannu daga nesa in akwai cunkoso in ya zo wannan gurin to a takaice dai waɗannan su ne muhimman abubuwa wanda kuma za mu bi kowanne ɗaiɗaiɗaiɗai mu ɓara shi domin a ga kowanne a cikin sa me ake yi za mu ɗauki waɗannan rukunai da kuma waɗannan abubuwa guda goma da muka ce da ka'aba da alhajar aswadi da hatim da hijiru isma'il da makamu ibrahim da zamzam da safa da marwa da mina da arfa da muzdalifa da jamra da kuma kwanan mina kowane za a bayanin abubuwan da suke iya tasowa a gurin domin alhaji ya zamo ala basiratin akan abin da yake na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah.